Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Ma saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 23 ga watan Mayu na shekarar 2017. Da shike yau ce ranar yin faɗakarwa kan cutar yoyon fitsari ta duniya a shirinmu na yau za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da wani magidanci da matarsa ke fama da wannan matsalar. Muna kuma ɗauke da hirar da wakilin sashen Hausa a Kano ya yi da wani masanin shari'a a kan dakatar da binciken sarkin Kano da Majalisar Dokokin Jihar ta yi. A kan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku, shin ya kuke ganin wannan matakin na dakatar da binciken? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. 'Yan sandan Burtaniya na nan na ƙoƙarin tantance ko ɗan ƙunar baƙin waken nan da ya kai hari a wurin kaɗe-kaɗe da raye-rayen nan jiya Litini a birnin Manchester na arewacin ƙasar. ko shi kaɗai ne ko kuma yana cikin wata faɗaɗɗiyar ƙungiyar ta'addanci maharin wanda ya tarwatsa kansa bayan wani wasan raye-raye da kaɗe-kaɗe na ariana grande a dandalin wasan kaɗe-kaɗe na manchester arena an bayyana shi da sunan salman abadi a cewar 'yan sanda babban jami'in 'yan sandan greater manchester ian hoskin ya bayyana abadi ɗan shekaru 22 da haihuwa a matsayin maharin amma bai yi cikakken bayani ba ƙungiyar isis dai ta yi ikirarin kai harin na jiya litini wanda ya hallaka mutane 22 ya kuma raunata 59 a kasari matasa hukumomin gwamnati a sudan ta kudu sun rufe sassan kan iyakokinsu da jamhuriyar demokaradiyyar congo don hana yaduwar mugunyar cutar nan ta ebola wadda hukumar lafiya ta duniya who ta shelanta bullarta a wani yankin karkara wanda ke arewacin congo wajen makonni biyu da suka gabata Ƙungiyar ta WHO ta tabbatar da mutuwar mutane hudu sanadiyar cutar a jamhuriyar ta demokaradiyyar Congo. Lino Utu, mataimakin gwamnan jihar Tambura, ya ce an takaita cuɗanya da kuma zirga-zirgar mutane tsakanin ƙasashen biyu ta garin ezo da ke kan iyakar har sai yadda hali ya yi mun rufe kan iyakar na wucin gadi saboda cutar ebola an gaya mana cewa an ga cutar a jamhuriyar demokaradiyyar congo idan muka bar kan iyakar buɗe cutar za ta yaɗu zuwa jihar tambura a cewar utu To karfa a ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Talata shugaban Amurka Donald Trump sha alwashin yin duk abin da yake iyawa wajen kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya hurucin da ya yi kama da na wato wanda shugabannin Amurka suka gabata suka yi waɗanda su ma suka kasa cimma abin da suka ce za su yi. kokarin nasa na cimma zaman lafiya zuwa wato ya zo ne a farko-farkon gwamnatinsa mai fama da dambarwar siyasa cikin gida waɗanda wasu daga cikinsu trump ɗin da kansa ne yake janyo su saboda irin kalamansa trump ya ƙara da cewa ya yi matuƙar imanin cewa muddin isra'ila da palestino suka cimma zaman lafiya sannu a hankali hakan zai wanzu wato zaman lafiya zai wanzu a dokacin gabar ta tsakiya kuma wannan zai kasance wani babban ci gaba a cewar sa da yake jawabi ganga da trump abbas ya ce babbar matsalar falasɗinawa ita ce mamaya da kuma gine-gine a yankunan falasɗinu da isra'ila ke yi da kuma kin amincewa da falasɗinu a matsayin ƙasa. ya yau talata shugaban amurka donald trump ya mai da martani game da harin bom da aka kai wajen raye da kaɗe-kaɗen arena grande a manchester na ingila yana mai kiran maharan da sauran 'yan ta'adda miyagun asararru ɗumbin matasa kyawawa waɗanda ba su ji ba su gani ba wanda waɗanda suka taru don kawai su ji daɗin rayuwarsu wasu miyagun asararru sun hallaka su abin da ya faɗa kenan yayin da yake tsaye gangada shugaban falasɗinu mahmud abbas a birnin baitalami da yake magana daga bisa a wato daga bisani a tsaye gangada firaministan isra'ila benjamin netanyahu a cibiyar kayan tarihi na isra'ila da ke birnin kudus trump ya yi wasu kalamai na nuna matukar juyayi sannan ya miƙa ta'aziyarsa ga waɗanda abin ya rutsa da su da kuma iyalansu kazalika fadar white house ta ce shugaba trump ya yi magana ta waya da firaministan birtaniya theresa may don bayan karan nan take labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yin faɗakarwa a kan cutar yoyon fitsari. Najeriya na cikin ƙasashen da ke fama da wannan matsalar musamman ma a arewacin ƙasar. Akan dai danganta wannan cutar ne da auren wuri ko da yake akwai wasu matsalolin da ka iya janyo ta. Wakilin sashen Hausa baban Babangida Jibril ya yi hira da wani magidanci da matarsa ke fama da wannan cutar. Salamu alaikum. Eto eh abin da ya faru da farko shine tun daga dai matsalar farin haihuwarta bata haihu ba an kai ta asibiti aka hiddo yaron barai to tun daga lokacin ta fara samun wannan lura aka kai ta asibiti asibitin kasuna yadda ake yin wannan aiki to an yi na farko an dace kuma gaskiya likitocin suna bakin kokarinsu inda ba wani kuɗi ake abin gaba masu yawa gaskiya gwamnati na tallafa ta wannan harkoki ba sai karamar yarinya ba ko babban mace ma in ta samu matsala ta wajen haihuwa sai ta same ta kamar ita mai dakin ka 'ya'yanta na nawa ne wannan abu ya faru da ita e to daga haihuwa ta biyu ta fara samu wannan matsala to da aka yi ta biyun ta uku ya aka yi mata aiki an samu aikin lahiya lau ta uku yaron aka haihuwa ya zo ba rai duk normal ba ta ƙara yin komi ba sai ta hudu ta zo za ta ƙara haihuwa sai wannan matsalar ta dawo mata kamar shekarunta na shekarunta dai za su kai yanzu 29 saboda haka za a iya cewa ba ta ma fara haihuwa ba sai bayan shekara ashirin ba sai bayan shekara wajen ashirin ba sannan ta fara haihuwa e. to kamar ba ta samu wani nuna wariya ba haka daga 'yan uwanta mata ko 'yan uwan bangaren ka haka Eh, gaskiya ba wata wariya tunda ma in ba ma ka sani ba da yake mace ce mai kula kawai ka shiga ba za ka iya gane cewa tana da wannan matsalar ba sai idan kana zanne da ita yau da gobe yau da gobe sannan ka gane saboda akwai yanzu da yawa ma wanda taron suke da ita amma ba san tana da lilla ba to wani kira za ka yi ga magidanta yan uwanka wanda watakila irin wannan lalura ya faru da iyalansu amma kuma hakan ya kai ga rabuwa ko kuma nuna kyama haka eto eh ni dai kiran da zan yi shine duka ita cuta allah ke ɗoro ma bawan shi kuma in allah ya haɗa ka da ka ba wani sabanci tun daga harko har wannan matsala ta samu da ita to kamata ya ka ɗauka allah ya ɗora mata allah na iya kawo lokaci wanda allah ya janye mata ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe A gaida baban gida Jibril Allah kuma ya bamu lafiya. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe yau cewa Majalisar Dokokin Jihar Kano ta dakatar da binciken da ake wa mai martaba sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi na biyu. Wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi barista Audu Bulama Bukarti lauyan gwagwarmayan 'yancin bil'adama kuma shugaban wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin 'yan arewa don ya yi fashin baƙi dangane da wannan batun ga abin da ya ce. To idan ka kalli wato hukuncin da ita majalisa ta ɗauka a jiya na wato dakatarwa ko kuma daina wannan bincike ɗaya daga cikin abubuwa biyu ne za su zo ran mutum. Ko dai dama ƙage aka yi wa sarki shi mai martaba sarkin Kano ko kuma da gaske ne amma yanzu an zo an sariyar da haƙƙin mutane idan kage aka masa ba a yi daidai ba saboda kaga kenan a yanzu har abada an shafa masa bakin fenti an shafa masarautar bakin fenti kuma tarihi zai ɗauka cewa wato ba a yi kammalallen bincike an nuna wato an tabbatar da zargin ko kuma an kore ba in kage aka masa dama yana nuna an yi ne kenan don ya yi shiru saboda maganganun da yake yi waɗanda su mahukunta ba sa jin daɗi in ka kula a maganar su ba ce sun kora ko kuma sun daina binciken kwata-kwata ba sun yi amfani da kalmar suspension ne ma'ana sun dakatar wannan na nufin kamar an ɗaura masa wani canhu a bakin shi kenan an ɗan sauke ƙasa duk lokacin da ya sake magana sai a dawo da maganar kenan in kuma gaskiya ne ya yi badakala da waɗannan kuɗaɗe wanda sun ce biliyan shida sun da sun ce biliyan hudu to kaga daga ƙarshe an saryar da haƙƙin mutane kenan sun yi maganan cewa gwamna ya sa baki na farko dai kundin tsarin mulki karkashin sashi na 128 da ya bada wannan dama na cewa a bincika dama ya sa majalisa ta binciki bangaren zartarwa ne wanda gwamna ne yake shugabantarsu su dama an sa wannan ne don su binciki gwamna da sauran makarraban shi in suna zargin gwamna da sauran makarraban shi sun yi laifi to kaga tun da yanzu majalisa ta yi lalacewar da gwamnan ne zai ce musu ku dakata su dakata kaga kenan wannan ke nuna sun zama kyan wallami wato ba cizo ba ya kushi kaga kenan ba zai yiwu gwamna ya yi laifi ma su yi tunani ko tunanin ma bincikarsa ba za su iya yi ba abu na uku da wannan yake nunawa shine ko dai su 'yan majalisar kano ko kuma su wato shi gwamna da sauran wanda aka ce sun roƙi majalisar to sun ɗauka kansu alhakin kuɗin mutanen kano kenan idan har zargin gaskiya ne. madalla Mahmud Ibrahim kwari kenan da wani masanin shari'a yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke ganin wannan batun wato na dakatar da binciken sarkin Kano da majalisar dokokin jihar ta yi sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kira na farko daga Kaduna. To assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. sunana ya wusu na madaci karamar hukumar kauro jihar kaduna tarayyar najeriya to malam ya na yau a yau akan wannan badakala na dakatar da ainihin ainihin wannan bincike da ake mashi sarkin kano eh. tsakani da allah kaga ya nuna haka cewa akwai wani abu a ƙasa kenan wanda jama'a ba a son su fito su sani cewa kuma yanzu an bar jama'a da duhun kai. Kamar wani irin abu ke na malam yawo? Gaskiya ba adalci ba ne ga al'umma don haka ya kamata Malam Ya'u Suleiman kana jin mutu layin shi ya goce amma bari mu je kogi. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Aminu da kogi state. To Malam Aminu muna jan ka. Malla, ni dai ra'ayi na nan shi ina shugaban kasar mu fatan Allah ya damar da shi lafiya. Mm. Kuma Allah ya bashi lafiya, Allah ya damar da shi kasar mu lafiya. Amin amin. To mana Aminu kafin ka tafi muna son mu ji ra'ayinka ne akan ya kake ganin dakatar da binciken sarkin Kano da majalisar dokokin jihar ta Kano ta yi. Eh to gaskiya idan da ya kamata a bincike a bincike shi domin hakin talakawa ne bai kamata a kyale ya gaushi ma. Mm. Mallam ni dai To Malam Aminu kenan daga Kogi mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan yana ci a karfe 4 da minti 44 sai a ci gaba da kira a bayyana ra'ayi mun samu wani kiran daga Kaduna. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo muna jan ka. To alhamdulillahi mu shakka mun ji daɗi kwarai da gaske a matsayina na matsayin sarkin Kano Alhaji Sunusi Lami da Sunusi. Eh. Gaskiya na yi farin kwarai da gaske kuma na ji daɗin waɗannan manyan mutane a zikai waɗanda suka shiga irin bincina ta musamman da sarkin musulmi Alhaji Sa'adu Abakar zuwa sa Aliko Dangote shi kanta artist um, shugaban kasa yomi osubanjo muna mm. godiya da irin wannan shiga da suke suka shiga tsakani domin eh, mun tabbatar da cewa idan aka ce ana bincika sarki kamar sarkin kano a ce duk naira goma da zai kace sai ya kawo majalisa to gaskiya akwai matsala da haka wannan abu da aka yayi daidai Allah ya kara wa sarki lafiya na wara aiki kenan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo to mun gode Alhaji Musa Garo da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je Sokoto eh Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kuna magana da ruwa Marindo Barkeji. To muna jan ka menene ra'ayinka? To abinda a na game da masarautar nan da aka magana ta sarkin Kano wato abubuwa ɗin da ke tahowa da Allah muna son ku mina na a zauna lahiya a dakatar da binciken nan yahi don a zauna lahiya saboda su waɗanga manya da suka yi roƙo na ba da goyon baya kuma na ba da shawara gaskiya hakanan ya yi a saurara ma waɗannan manyan mutane da sun kai roƙo. To mun gode yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna magana da Muhammad Ibrahim ba kasuwa Dambam. To mallam Muhammad Ibrahim muna jan ka. ni yau ra'ayina zan bayyana ne akan shugaban kasa muhammadu buhari hmm. muna addu'ar allah ubangiji ya dawo da shi lafiya amin to malam muhammadu ibrahim muna son mu ji ra'ayinka ne akan ya kake ganin dakatar da binciken sarkin kano da aka yi eh dakatar da binciken sarki sunu filani da su da aka yi mm. an sun yi daidai yin hakan nan sakamakon babban mutum ne wanda ya kamata a ce an daraja shi da sauransu dai allah da ya kamo wani lokaci ne ma da sarakuna da suke shiga harkar siyasa da sauransu amma yadda mu muka sani a da abin da ya shafi sarakuna da sauransu na gargajiya ba sa shiga harkar siyasa da har za a dama da su ya zamto ana musu irin wannan mutunci To mun gode har yanzu dai mun ƙara samun wani kiran daga Bauchi. Salamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. Malami da Bauchi ko kana jin mu? Ina ga layin malami daga Bauchi ya goce, amma muna da sauran lokaci kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ne shin ya kuke ganin dakatar da binciken sarkin Kano da majalisar dokokin jihar ta yi. Sai a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu wani kira daga Benue. Salamu alaikum da wa muke magana daga Benue. Salamu alaikum malami. Ai mai ba ma gaba daya ko za a yi mai ma ya kamata a yi binciken ba ma sai an riga fitar da magana ya za magana za a yi irin wannan cin mutunci ba. Oh, Malami daga Benue, da wa muke magana daga Benue? Malam Caleb kuke magana da shi a Benue State. Abto ah, Malam Caleb muna jin ka. E, to ra'ayi na kenan ba bai kamata ma ce za a yi wa sarki irin wannan cin mutunci ba. Mm, me yasa ka ce haka? don gaskiya a ce sarki gaba daya kamar sai ana mai bincike gaba daya fitar da magana a video ta yi na na ana magana kamar dan mai siyasa ai bai dace ba to malam abin da ba kyau ma ya kamata ma a kira shi ne ma mutane binciken da za a ba mai kamata ma a mai bincike ba kamata da kira shi da a mai magana ne kawai hmm. a ba shi darajar shi amma nigeria mu dai an gade duk wanda zan gade zai iya tashi ya hana irin walakancin da ake a Nigeria za a soma da ya abin da za a sa za a sa ma mutumin kada ya samu karfi ni daga Bello nake dai don na rasa yadda zan yi To mun gode Malam Caleb daga Benue yanzu kuma bari mu je bayelsa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga bayelsa. Alhaji Hayatu. To Alhaji Hayatu muna jin ka. to abin da an magana ta adalci in adalci ya zaka awa kowa tsakanin da Allah gaskiya magana wai a shiga waɗanda manyan mutane sun shiga to kenan suna son su ɗaure mai ce hanci da fashewa kenan gindi gaskiya ba ta kamata ba mm, a ji tsoron Allah duk shi ya kai mu haka cikin halin da fito yau a Najeriya ga ta'addanci nan ya wasu saboda zaluncin shugabobinmu. Eh? Tak? ubangiji Allah shi ba janar Muhammadu Buhari lafiya kuma ubangiji Allah ya dawo da shi ka lafiya To aman Alhaji Hayatu daga bayansa mun gode kuma anan za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda yanzu haka ake ci gaba da more ma kan wasa na kusa da na ƙarshe da ƙasar ta yi a kwambalar nahiyar Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. Wannan kuma a karo na farko a tarihin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Nijar. Jamhuriyar ta Nijar dai ta samu shiga wannan matsayin ne bayan da ta lalabe ƙasar Tanzania da ci ɗaya mai ban haushi a wasa na ƙarshe na rukunin su na B. jamhuriyar ta Nijar za ta goga ne da kasar Ghana a ranar Alhamis mai zuwa idan Allahu ya kai mu yayin da kasar Mali da ke rike da kofin za ta dabsa da kasar Gine Conakry abin da zayyanawa a nan shine cewa dukkan kungiyoyi guda hudu waɗanda suka kai wannan matsayin na nahiyar Afirka na kwallon kafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai sun fito daga yammacin nahiyar Afirka kuma wani ma'abucin sha'anin wasannin kwallon kafa na jamhuriyar Nijar Malam Hassan ya yi furci game da wannan nasarar da kasar ta samu. Tun da yau mu dukkaninmu lalle in ma za mu ci kubke na Afirka muna bukata domin shi ne shi ma na harko ko da cin shi mun kai amma dai jin daɗin mu jin daɗin duk wani an Nijar yau a ce yau ƙungiyar ƙwallon ƙafa mu yara matasa ta yau ƙwallon duniya bakin jin daɗi bakin garin mu. Har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar inda makonni na 21 na wasannin kwallon kafa League One ta Nijar din. suka ba da sakamako kamar haka. Irana Football Club club ta arlet a jihar agadez ta sha kashi banza da kai a hannun as duwan ta babban birnin mai jangorzo football club ta maradi tattaki ta yi haccan arlet din a jihar agadez inda ta dakike a kokana football club da ci biyu da daya yayin da as fan ta babban birnin mai ta karkare racing football club ta bukoki ta mai din da cibiyar da daya union sportive de la gendarmerie nationale ba ta yi da wasa ba inda ta gasa mata gur provincial Senegal ta doso aya hannu da ci uku da nema sai karon da ya ɗau hankalin dukkan ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa na jagoriyar ta Nijar a wannan makon Olympic Football Club ta La Kurusu ta babban birnin Yamai inda ta lalabe Sahel Sporting Club din dukkan su gaggane na Yamai da ci biyu da ɗaya. Idan muka yi bitar yadda wasannin ke tafiya AS Fan ta babban birnin Yamai ita ce ke kan gaba yanzu haka sai Union Sporting de la Gendarmerie Nationale ta biyu yayin da AS Duan ke matsayi na uku a can kasan teburin League One ta jamhuriyar Nijar a Kokana Football Club ta Arlit jihar Agadez tana matsayi ta goma sha biyu sai Racing Football Club ta Bukoki ta birnin Yamai tana matsayin goma sha uku Kutal ta baya ta Goro Provincial ta Doso a matsayi ta goma sha hudu. A wani batun duka da na kwallon kafa a sanyin safiyar yau ne 'yan sanda suka kai farmakin bincike a cibiyar kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa paris saint germain wannan ko bisa zargin da ake ma 'yan wasan kasar argentina da ke buga ma kungiyar cewa da pastore da kuma angel di maria na cewa sun yi sarande a wajen biyan kudaden su na haraji haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a martanin harin makami mai dauke da guba da siriya ta kai ranar 4 ga watan afrilun wannan shekarar da ya sanadiyar mutuwar fararen hula kimanin 100 a birnin kan shekun a kasar siriya ofishin malin amurka mai kula da kadarorin kasashen waje ya ba da sanarwar sa takunkumi akan wasu ma'aikatan gwamnatin siriya 271 da ke da hannu wurin kerawa da sarrafawa wannan makamin mutanen 271 da suka fito daga ma'aikatar kimiyya da bincike na siriya na da kwarewa akan ilimin sarrafa sinadarai sun kuma yi aiki a ma'aikatar tun shekara ta biyu da goma sha biyu dangane da haka duk wasu kadarori da irin waɗannan mutane suka mallaka ƙasar amurka ba su da izinin amfani da su kuma an haramta wa duk wani ba amurki ko kamfanin amurka yin hulɗan kasuwanci da su wannan matakin da amurka ta ɗauka ya zo ne makonni bayan da gwamnatin bashar al-assad ta kai wani hari garin kan shehun da makami mai guba ta sama wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasar abin da ya kai amurka ta maida martani da makami mai linzami guda 59 a kan inda siya ta yi amfani da shi wurin kai wannan harin da yake jawabi ga manema labarai a fadar white house sakataren baitulmalin amurka steven mnuchin ya ce matakin da ofishin baitulmalin amurka ta ɗauka a kan ma'aikatan kimiyya da binciken siriya ɗaya ne daga cikin matakan irinsa mafi girma da ofishin ya taɓa ɗauka In a single action, we are more than doubling the number of individuals and entities sanctioned since the start of the Syrian conflict. A mataki ɗaya muna rubanya adadin mutanen da kamfanoni da aka azawa takunkumi tun da aka fara rikicin ƙasar Siriya. Manufar takunkumin shine domin kama gwamnatin Assad da masu taimaka masa a zahirin ko a fakaice da laifin harin da aka kai da makami mai ɗauke da guba a ƙarƙashin dokar da ta hana amfani da shi ta hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya mai lamba biyu ɗaya ɗaya takwas. amurka tana aikiwa da saƙo mai ƙarfi cewa ba za ta amince da amfani da makami mai guba ba daga kowane ɓangare kuma ta ƙudiri aniyar ɗorawa asad alhakin harin da aka kai da makami mai guba in ji sakataren baitulmalin amurka ya kara da cewa baitulmalin amurka da ma'aikatan harkokin wajen amurka da abokan hulɗansu za su ci gaba da ƙoƙarin ganin cewa sun datse duk wata hanyar kuɗi da duk wanda ke da hannu a batun makami mai guba na ƙasar siriya sharhin murya amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a gaida abubakar janaidu yanzu kuma ga labarai amma a takaice To a takaice 'yan sandan Burtaniya na nan na kan ƙoƙarin tantance ko ɗan ƙunar bakin waken nan da ya kai hari a wurin kaɗe-kaɗe da raye-rayen nan na jiya litini a birnin Manchester na arewacin ƙasar ko shi kaɗai ne ko kuma yana cikin wata faɗaɗɗiyar ƙungiyar ta'addanci. maharin wanda ya tarwatsa kansa bayan wani wasan raye-raye da kaɗe-kaɗe na ariana grande a dandalin wasan kaɗe-kaɗe na manchester arena an bayyana shi da sunan salman abadi a cewar 'yan sanda hukumomin gwamnatin sudan ta kudu sun rufe sassan kan iyakokinsu da jamhuriyar demokaradiyyar congo don hana yaduwar mugunyar cutar nan ta ebola wadda hukumar lafiya ta duniya who ta shelanta bullarta a wani wato yankin karkara wanda ke arewacin congo wajen makonni biyu da suka gabata To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin ga gaisuwar ta'aziyya ga iyali da 'yan uwa da abokan arzikin Malam Aminu Abubakar Jibiya wanda Allah ya yi wa rasuwa yau dinnan a garin Zaria. Allah ya ji ƙanshi ya ba da ikon haƙuri da dangana amen. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da mr ida hamdun da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan injiniyanmu mr sidrak ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya